cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tashi za a je Makka ta ina manzon Allah ya shiga Makka ma'ana duk harakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna lura da shi ina ya tsaya me yayi har shiga Makka ma ta ina ya shigo dan su samu shi in kai in aka ce manzon Allah ga ta inda ya biyo ya shiga Makka in kai ma ka ji nan ka shiga Makka dan koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka samu yasa duk wani abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sani Abdullahi dan Umar wata rana suka tashi za su tafi Makka suna tafiya da yaronsa da ya kai wani wuri sai ya tsaya ya sauka ya je tsuguna sa'annan sai ya taso har sai ne yake wani lokaci da muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka kai nan inda ka gana su gana din nan manzon Allah ya je su gana ya fitsari yasa da muka kai wajen nema baya jin fitsari amma sai ya je koyi da sunnar amma wannan duk ba abin da ka sani game da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sama ya shigo makka ma'ana makka na da hanyar ma dama makka ai tsakanin duwatsu su ko ko ka shigo ta hujuri ko ka shigo ta ina ko ka shigo ta sama to ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da yanzu ga makka ya aka yi har ya fita shine ai muna cikin ah, umratul qada'i kenan ko wa qala al-layth yace al yace to wannan yaya za a ce imam al-bukhari al yana cikin tabakan imam malik kenan kari eh, to imam al-bukhari kuma ai tsakanin da lai lallai akwai wani ko abdullahi bin yusuf tilmisi ko wani to yace wa qala al to a haka sai a ce yayi ta'aliki hmm. wannan sura ita ce suratul ta'aliki wa qala al to imam al-bukhari yayi ta'liq bi sigatil jazm ina ma'anarsa maqbuli ne babu ko baba a cikin me yasa gabatan inda muka zo cikin kitabul hajj ya kawo wannan sanadi wannan hadisi ya kawo sanadi ya bayyana wane ne ke tsakanin shi da imam al Me yasa ta'liqin sanan babu komai وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي عبد الله بن عمر يبعد الأباري يتي من الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا هكنت يا دوت يا مكة تسمى yana kan abar hawarsa murdifan usama ibn zaid la zaid ya goya usama dan zaid akan abar hawarsa hmm. wa ma'ahu bilalun tare da su tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai akwai sayyiduna bilal wa ma'ahu usman ibn talha akwai usman ibn talha Usman ibn Talha shine hamilu miftahil Ka'aba hmm. su ne waɗanda su kuma Allah ya karrama kenan gidan su sayyidina Al-Abbas Allah ya karrama su su ne masu shayar da zanzam masu shayarwa waɗanda suke shayar da mutane suna ganin aibi ne a ce suna maka wani ya zo bai samu ruwan zamzam ko ne ya zo kifi wani bai samu sai suna alfakari da wannan gidansu kenan duk Usman ibn Talha kuma su kuma su ne aka kawo eh, makullin Ka'aba aka danka a hannunsu suka suna gada wannan ya gada wannan ya gada har yanzu hannunsu ike min al-hajaba yana cikin wanda ke cikin masu tsaron Ka'aba ɗakin Ka'aba kowa da irin darajar da Allah ya ba shi hatta ana kafin masjidi har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kan abar ta durkusa aka sauka manzon Allah ya sauka fa amarahu an yati bi lisahil baiti sai yace ma Usman ibn Talha ka kawo makullin Ka'aba فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة sai ya kawo makullin ka'aba sai aka buɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga tare da Usama ibn Zaid wa Bilal wa Uthman ibn Talha fa makata fiha naharan tawila sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a ciki ya shaura cikin lokaci kaɗan lokaci ya tsau kuma haraja sai ya fita da manzo Allah ya fito fasabaqan nasu da mutane suka yi suka yi sauri suna riga suna riga rige wannan yana son yi ne manzo Allah yayi ina yayi sallah me yayi a ciki dan ya samu sunna wa kana Abdullahi ibn Umar awwala man dakhala yace far da manzo Allah ya fito Abdullahi dan Umar shine farkon wanda ya kusa yake da fa wajada bilalan wara albabi sai ya samu sayyiduna bilal yana gefe yana bayan kofa a cikin cikin ɗakin sa'a. قائما ينا تسي فسأله سي أبلا يوم ويتم بلال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ina manzon Allah ya tsaya ya sallah a cikin kusurwa hudu ko tsakiya cikin ɗakin Ka'aba duk inda ka tsaya kai sallah cikin ɗakin Ka'aba kai alheri amma wai inda manzon Allah ya tsaya da kafafunsa masu daraja ka je ka tsaya wurin shi ma wani alfakari yake aina sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina manzon Allah ya tsaya ya sallah a cikin ɗakin nan فأشار إلى المكان الذي صلى فيه sai sayyidina bilal ya yi nuni ya nuna masa inda manzon Allah ya tsaya ya sallah qala abdullah sai abdullah dan umar yake fa nasitu an as'alahu kam salla min min sajdah yace sai na manta da tambaye shi raka'a manzon raka'a nawa manzon Allah yayi mana inda ya tsaya ya sallar raka'a nawa yayi dan ya da manzon Allah sallallahu to shi wannan Usman ibn Talha da aka kira shi ya bayar da ya bayar da makullin Ka'aba za mu ji ɗan kisan sa yaya aka yi yau da manzo Allah yake ka kawo makullin Ka'aba yaje a guje shi da kawo makullin Ka'aba amma a lokacin da suke cikin jahiliya yake sun kasance cikin jahiliya suna bude Ka'aba ranan alhamis da ranan litinin wata rana sai a zo a shiga wata rana sai aka zo ana faman shiga sai manzon Allah ya shiga sai mara ban Talha suka kira suka yi masu suka muna nazarce game da shi sai za Allah ya yi masu ban bin Talha bin Talha wata rana makullin nan zai zo a hannuna sai inda na ga dama zan sai Allahu Akbar haka manzo Allah ya fara masa sallallahu alaihi wasallam Thank you. وذكر ابن سعد fi tabaqat muhammad Sa'ad ya kawo in kana son ka san tarihin sahabbai baki daya da akwai at-tabaqatul qura ibn sa'ad shine yake kawo labaran kowa zan ci ga duk abin da suka faru shine yake an Usman bin Talha yace Usman ibn Talha da kansa ya fada yace kala yace kunna naftahu al-ka'bata fil jahiliya yawm al-ithnain wal khamis yace a lokacin jahiliya wa zane ku biyu ake bude ka'aba wanda zai shiga zai shiga fa akbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman yuridu an yadkhula al-ka'bata ma'a nas sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana so ya shiga ka'aba tare da mutane fa aghlaqtu lahu fa minhu sai ya faɗi abin da bai dace ba ko yayi gori ko ya tsawata ko ya tsananta fa halu ma'anni yake sai manzon Allah ya hakuri da ke man komai ba ثم قال سبحانه سيتي يا عثمان يا كي عثمان بن طلحة لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت يا عثمان Mene ne kake yi haka wata rana wannan makullin za ka gaji a hannuna sai inda na ga dama zan saka na ce ku ya'a Usman bin Talha ku je gashi na ba ku tafi in na ga dama in saka hannu wani sai in saka ba abin da zai faru amma yanzu sai ga da dama fa qulti da maguzanci ya tashi ma Usman bin Talha manzo Allah ya ce wata rana za ka ga makullin na a hannuna sai ce laqad halakat quraish yawma idhin wa zallat yace ai ranar da makullin Ka'aba zai zo hannun ku ku waɗannan da ba ku ai ranan Quraisha sun halaka sun kaskanta mana rayuwa ta gama lalacewa wane ku fakala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bal amirat wa azzat yawma idin yace a a lokacin Quraisha za su samu daukaka da buwaya saboda sun musulunci wa dakhala al-ka'bata sai manzon Allah ya shiga Ka'aba fa waqa'at kalimatuhu minni mawqi'an zanantu yawma idhin anna al-amra sayasiru ila ma qala Usman ibn Talha sai ce sai zancin ya raka zuciyarsa yace anya ko wannan magana ba gaskiya ba wata rana kuma manzo wannan Muhammad ibn sai ya karbi kullun Ka'aba hmm. falamma kana yawmul fath qala shine ranan da aka zo fati maka wannan hadisi da muka karanta sai manzo Allah ce ya Usman ikini bil mista ya Usman je ka ka dauko makullin Ka'aba fa ataituhu bihi fa akhadahu minni thumma dafa'ahu ilayya sai karba a hannuna da aka gama yake ko gashi kama karba wa kala sai manzo Allah yace khuduha ku karba ku ali usman bin talha khalidatan khalidatan la la yanzaquha minkum illa zalim ya ba su garanti yanzu manzon Allah ya danka mukullin kaba a hannunsu yace har abada hannunsu zai saura ba wanda zai zai kwace shi a hannunsu sai azzalimi ya Usman sai manzo Allah ya gaba da cewa ya kai Usman dan Talha inna Allah asta'amalakum ala baitihi Allah ya amince da ku akan gidan zakin ya sa ku ne masu tsaron zakin sa ma mimma yasilu ilaykum ku ci daga abin da ke zuwa muku ta hanyar Ka'aba min hadal baiti bil ma'ruf amma bil ma'ruf ba da farna ba kana yace falamma wallaiti yayi sai yace Usman dan Talha da manzo Allah ya ce ba shi makullin Kaaba ya faɗa masa wannan magana sai Usman bin Talha ya juya baya zaki sai manzo Allah ya kira shi na dani farajatu ilayhi sai Usman ka dawo sai Usman bin Talha ya dawo fa qala sai manzo Allah ya ce da shi alam yakun alladhi qultu lak abinda da na taba faɗa maka wancan lokacin da kasance ba قال فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة يتي سينا تنا مغانا دا ذات الله يفتع من كافر أي هجرة إلا يتي عثمان وترى ذات كما قل لنا أهنونا لعلك سترى هذا المفهد يجي أبأه حيث شئت فقلت بل أشهد أنك رسول الله يتي ناكي لكي وكي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا Usman dan Talha ya aka kasance kenan ya ga abin da manzon Allah ya faɗa ko to abin da ya kasance kenan duk abin da ya baka tsoro wata rana sai ya baka wato abin da al'amari haka yake tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya tafi da su to da Usman dan Talha da Abu Sufyan da menene da menene kowa manzon Allah bai san zalunci ba bai taba sanin abin da ake ce zalunci ba Abu Sufyan ya ya ya al'amarin Abu Sufyan ya kasance Abu Sufyan ya kasance wani mutum ne wanda yake suna cikin waɗanda suka wahala su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko to amma ma da aka je bude makka ranar da manzon Allah ya ba da manzon Allah ya samu dauka a kansu me ya kasance yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace izhab ya abbas ila rahlika fa idza da fatini bihi fa falamma asbahat yace yayin da ya wayi gari غدوت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا من الله يتبع سيدنا Sayyidina Abbas. ya ce ma abu sufiyan wai haka ya aba sufiyan miskin da kai ya kai abu sufiyan alam ya ani laka an ta'lama an la ilaha illallah har yanzu baka san cewa la ilaha illallah ba kala bi abi anta wa ummi amma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa haka sai ce na fahimce ka da iyayena ma ahlamaka wa akramaka yace makin hakurinka da karamcin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa awsalaka sadar da zumuncin ka laqad zanantu an law kana ma Allah ilahan ghayruhu laqad adna shay'an ya ce ai na san cewa la ilaha illallah قال ويحك يا أبا سفيان مسكين لكي يا كي أبو سفيان ألم يعني لك أن تعلم أني رسول الله بكسي بينزل كبا لو كتي بي بدل راك سنتي واني من ذن الله ني من ذن الله فرح أبو سفيان حتى قال بأبي أنت وأمي لا فيتيك دم هيتينا دم هيتياتا ما أحلمك وأكرمك وأوصلك إسي ما ماكين حقولك يا من ذن الله da karamcinka da sadar da zumuncinka illa amma hadhihi fa inna fi nafsi shay'un hatta al-ana yace amma wannan dai cewa in ce da kai manzon Allah din har yanzu zuciya ta bata bata akwai ai gaskiya ba ka da munafiki ai sai kafirci yahudawa da ke da munafiki su suka wahala mutane a madina fa qala lahu al-abbas sai sayyiduna abbas yake da shi wai haka aslim واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك يتي مسكين لك كمسلم كشي داكي وباب أبي موتى بساتي سنتا سي الله محمد كما من الله صلى الله عليه وسلم fa aslama wa shahida shahadat al sai nan da nan sai karbi kalma ya zama musulmi kenan ko to sai sayyiduna abbas yake ma manzon Allah sai yanzu abu sufyan ya karbi musulunci kenan sai shi kuma yana yana cikin manya manya shugaban quraishawa yana cikin manyan mutane masu jama'a sai abu sai abbas al-abbas yake ma manzon Allah ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna aba sufyan rajulun yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yace abu sufyan mutum ne mai son alfahar yana son karam yana son ɗaukaka yana son girma a girmama shi da wani abu a yi masa wani abu a faranta masa kana na'am sai manzo Allah yake eh haka ne man da dakhala dara abi sufyan wa huwa amin ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن sai manzo Allah ya zartar da hukunci duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya aminci ya shiga cikin aminci bai ke cikin gidan abu da jami'a ba cikin gidan kowa a'a don a dakanta masa a karrama shi a girmama shi don an ce inna ma ya'rifu al-fadla zawu inna ma ya'rifu al-fadla zawu waɗanda suka san mutunci su ke mutunta mutane duk wanda yana wulakanta mutane shi ma ba shi da mutunci haka ake so eh babba ka girmama shi sarki ka girmama shi wani ko wane ne ka ba shi girman shi ba abin da zai rage maka tunda zage zagen da kake bai amfana ma komai ba bai bai gabatar da komai bai canza komai ba ka ba shi girman sa ka gani al'amari zai canza ko da zai canza ba ga Abu Sufyan yanzu yanzu ya da abba sai sai Abu Sufyan mutum ne mai son daraja kai ma ka haki hakimin ku sarkin garin ku mai son girmama ne ka girmama shi ne zai rage maka to shi ke yadda abu sufiyan ya kasance kenan ko amma abu sufiyan lokacin da ya je da kyarfa lokacin da ya je madina ya je da ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga wurin yarsa ummu habiba matan wace ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zauna sai tana da shimfida yace ke ƴata yaya aka yi haka wannan shimfiɗan kika fifita a kaina ko dai ni ne kike ganin na yi mashimfiɗan yawa kika <laughs> shine fa kana thumma kharaja abu sufyan hatta qadima al-madinata fa dakhala ala ibnatihi ummi habiba falamma dhahaba liyajlis ala firash rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fawatuhu anhu itana da kirfida fa qala ya bunayya ma ajri aragibti bi an hadha al-firash am ragibti bihi anni قالت تتي من هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك النبي kace wannan shimfidar manzon Allah ne kai kuma mushriki ne najasa ne ba za ka zauna kan shimfidar manzon Allah fa qala yace wallahi laqad asabaki ba adin shar yace kin ki ga kin wani sharri baya na tunda kin shigo wannan gida kuma kharaja sai ya fita ya yanke tsammani kenan ya zo neman mafaka wurin ɗansa a yi masa iso wurin manzon Allah a yi masa ceto a neman masa ceto wurin manzon Allah wanda ka zo wurin ta ta neman maka ceto ta tsaya wannan matsayi me ke da yi sai yana da tabarmanta eh tabarmansa ina za ki sai da wurin sayyidina Abubakar A ata rasulullah fakallamahu falam yurd alaihi shay'an sai zo wurin masallaci ya zo yana magana manzon Allah yana neman a ceto ne alamun ce masa mutanen sa mutanen Makka shi shugaban su ne shine menene da hakimi ne ko sarki ko menene manzon Allah bai shaurare shi ba wannan duka shine musulunci kenan ai mun ga inda mutum ya musulunci ko sai ga abin ba nayi bane fa zahaba ila abi bakr fakallamahu an yukallima rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma ana bifa'il yace ya ababakar kaje ka ce ni wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a yi mana namu ne cikin Quraishawa ka je kai manzo Allah magana waziri na farko kenan sai sunna bakare ce ba zan iya wannan ba kuma ata Umar ibn al-Khattab fa kallamahu fa qala sai zuwa sayyidina Umar yace ka je kai mana cikin wurin manzo Allah da ne mana yace sai sayyidina Umar yace ana ashfaqu lakum ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa wallahi law lam ajid illa dhar la jahatukum bi ni zan je in maka cikin wurin manzo Allah wallahi da ba ni da komai sai komai kankanta ba sai na je na yake ku da shi balle na ka zo ka ce na je ne ma ki ko ne ma zo ma ba ko ne ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب سيداو سيدو سيدنا علي وعنده فاطمة وحسن غلام يجب بين أيديهما كيسبو جدا أهل البيت غا سيدنا علي غا نانا فاطمة غا سيدنا حسن ينا ربتي يسجنا يجينا يداو فقال يا علي yace ya sayyidina ali innaka amastul qawmi bi rahman yace ya ali ka san ai ka fi kowa kusanta da ni ko wa inni qad ji'tu fi hajatin fala arji annaka ma ji'tu sa'iban yace na zo neman wata bukata ce saboda Allah kada ku bari na koma a tabita bi ban samu wannan bukata ba ishali ila muhammad kai neman min ceto wurin muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sai sai na Ali ya ce wai haka ya aba su miskin da kai wallahi laqad azama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala amrin ma nastati an nukallimahu fi yace wallahi manzo Allah ya dauda harma ya yi niyyar yin wani abu ba wanda zai yi masa magana sai har ku yi ta kan Quraysh ali sai an je an bude makka sai an yake to ga na rafa ta maga na ali ga hasan da ya sayi magana sai na ali magana ga jawabin da ya baki faltafata ila fatima ta faqala sai biyo na na fatima yake hal laki an ta'muri ibnaki hadha fayudiru bainan nas fa yaqulu sayyid al-arab ila akhir ad-dahr yace ya fatima za ki iya ki bar wannan ki? hakan kenan ya lamunce ma quraishawa ma'ana ya neman musu lamuni ma'ana ya nema musu ceto wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ba shi shugabancin larabawa har abada ma'ana in aka ɗauki sayyidina hasan aka je wurin manzon Allah aka ce kaza kaza kaza zai tausaya ko wallahi qala tirfi wallahi ma yablughu bi zaka an yuzira bainan nas ce wannan dan bai isa ba wa ma yuziru ahadun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya zai kare kowa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sai sake cewa ya abul hasan ya kai uban hasan sayyidina ali in ni aral umura kar shaddat alayya fanfahani ya je wurin ƴarsa ta kore shi ya zo wurin wazirin hannun daman manzon Allah sayyidina Bakar ya kore shi ya je wurin sayyidina Umar ya kore shi ya zo wurin sayyidina Ali na na Fatima har ya nemi ma a yi masa ceto da ɗan jinjiri sayyidina Hassan ya duk ba ba da bai sai ce masa sayyidina Ali yanzu dai al'amari ya daburce al'amari ya rinka ya rikice me ce ce nasihar da zaka yi yanzu mafita nake so yaya zan yi qala sai ce wallahi ma a'lamu laka shay'an yughni anka ba yadda ba inda za ka yi ka samu ceto ko ka samu tsira ko ka samu biyan bukata walakin laka sayyidu bani kinaka fa kun fa ajri bainan nasi kuma yace kai shugaba ne ka tashi ka gudu ka kama hanya ka tafi ka gudu kuma eh, ka tafi garin ku kala awa tara zalika buguniya an yi an. kala la yace in na tashi na gudu zan tsira yace a'a wallahi ma Ya kace wallahi ban tsammanin cewa ko kai haka za ka samu tsira ba to me yasa ka bani wannan shawara yace karshen abin da nake ganin maka kenan ba wai zai ma amfani ba ne amma ba ni da abin da zan iya ce maka sai haka لا والله لا ما أظن ولكني لم أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ثم ركب بعيره فانطلق يسي يقوم متاني لا ينا لمن أقارب متاني سمتاني مكة سيهو أبرها وسا يكام هنيا يتسي to sa'an nan da eh, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ya zo kenan ya nemi ceto kada a je a far musu a Makka to amma da aka kiya da aka je Makka ba ga kiya musulunci ba ya samu alkhairi to da an din masa fa yayi wa yake musu kafiri ba haka bane قال حدثنا أبي قال حدثنا الهيثم ابن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته إتنا أنا عائشة بعد الأباري تشي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بئ على مكة تشي من الله يكرم أقبول مكة دقى كداء يشغى فسمى تابعه أبو أسامة ووهيب في كدائه قال حدثنا عبيد قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من اعلى مكه من كدائد باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح yace babin da ke bayanin masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka bude makka قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال يتي عن كربو عمرو ابن أبي ليلى يتي ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ يتي با وندي با ملابار سوى من الله نا صلى وضحى في أم هانئ فإنها ذكرت yace ita tace annahu yawman yawma fath makka ranan da aka bude makka irtasala fi baitiha manzo Allah sai yayi wanka a gidanta kuma salla samaniya raka'ati sa'annan ya sallaci raka'o'i guda takwas qalat tace lam arahu salla salatan akhaffa minha ghayra annahu yutimmu ruku'a wa sujuda tace ban taba ganin manzo Allah yayi salla sallah mai sauki kamar wannan salla ba da gaggawa amma yana cika ruku'i da sujada باب الإثم والبادي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده لا عائشة الله كرمت يداتك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكفن كينا فداعت في ركوعي فدسجد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أبين من ذا الله يكي فداعت تكي يتأول القرآن ينا تأويل القرآن ألوك سند من ذا الله يزو وانا عكا تياجي جدا أم هاني إليوانك أكراتنا بكي تكرجي وكي منزلنا غدا عند خيفة بني kinana haisu taqasamu ala al-kufri sai malamai suka ce to yaya za a yi dambi sai ce ai ummu hali san yi sauka amma ya zo ummu hali yayi wanka ko ko a ya ummu hali yayi wanka sa'annan dai san yi sauka to sa'annan yaya aka yi ummu hali ita ce ba wanda ya ba da labarin ne riwaya ce ummu hali ita kadai tace ce manzon Allah yayi sallan walha a takwas sai malamai suka ce a'a ba sallan walha bane wannan nafi fili ne da annabawa ce in Allah ya musu dubi bai ya dace lokacin wadha da manzon Allah ya wadannan rakabobi sai ta tsammani cewa sallar wadha ne to kisan ummu yana da yawa da aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda aka samu za a kashe sai ummu hani ita ce ya manzon Allah gashi nan na lamunce na lamunce ma waɗansu mutane guda biyu amma a sai na an yake sai an kashe shi sai mun zo Allah ce kad ajarna man ajar ya umma Allah an lamun ma duk wanda kika ba alfarma ya kika cikin alfarma ba abin da za a yi mun gane ko wata mata kuma tace ta lamun ma mijinta sai aka zo sai ta zo ta musulunta mijinta bai musulunta ba kuma lalle za a kashe shi har ya gudu ya je kasan Yaman sai ta zo ta ce ya manzo Allah na lamun sai miki na a kyale sai manzo Allah ce an kyale shi sai ta haudo ita ta shi kiryan kiryan ta je har kasan Yaman ta ce to Allah mun sai maka ka dawo sa'annan sai dawo ya bai musulunta to haka suka zo kowanne ne da inda yake da da a ce ana samun daman karantawa wannan littafi in kana son ka san cikakkiyar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi sai ka karanta bi zadul ma'ad fi hadi khairul ibad zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wai guzurin lahira a cikin kiriyan siyayyen tare Allahu akbar guzurin lahira a cikin siriyar fiyayyen tarikai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya wannan littafi ibnu qayyim amma ku kun ce kafiri ne ibnu taymiya kafiri ne ibnu abdul wahhab kafiri ne ba wanda ya rubutu cikin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi saboda su a sama da su waɗannan fitili guda biyu ne haka wannan daya wancan daya tun daga farkon al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya za ka ga ya yake yakin manzon Allah ya sai ka maka duk duk tafsiri fiye da duk inda za ka same shi amma kaga cin amana ta sa an hana su karantawa sai wani bangare na ilimi mai ɗimbin yawa kusa kasa sa'in bisa na ilimi kuka rasa yasa ka shekara 30 40 50 kana karatu a lo ana magana na ilimi ka zama ba gidaje a ciki me ke san zai ce ma sai kai tashin hankali kai fada kai fitina mai amfani ka karanta ka gani ka je in kana so tsakanin ka da Allah ka je karanta zadul ma'ad ka gani zaka da kaunar manzon Allah ne ko zaka ga zaki manzon Allah ne a ciki daga baya ka zo duk hukuncin da zaka yi amma kar ku karanta kar ku karanta ku bar ku karanta mana in so a fito da barnan da ke ciki a bayyana ma mutane dan su da a karanta duk barnan da ke ciki a fito da su a la'ance su a da nuna mutane su ci su amma kar a karanta kar a karanta dan ne cin amana ne na addini cin amana ne na ilimi cin amana ne na na yan uwa musulmi ku bari su karanta su da kaunar manzo Allah su ga yanda ilimi mutane na son ilimi suna son addini ku bari ku daure su wani wuri daban ba abin da suke sani mutum ya shekara 30 40 yana karatu ba abin da yake so sai ilimi sai addini kuma a zo ana magana addini yana jin sabon abu bai taba sa ba ai kun wulakanta ko قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو هوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتعكر بولك عبد الله بن عباس الله كان مسيدايتي كان عمر يدخلني مع شياخ بدر سيدنا عبد الله بن عباس يتي sayyidina Umar in aka zo majalisin sayyidina Umar shine khalifa sai shigo da dan yaro Abdullahi dan Abbas tare da manyan dattawan wanda suka halarci yakin Badar fa qala ba'dhum sai wani cikin su kamar Abdurrahman dan Auf yace lima tudkhilu hadha al-fata ma'ana wa lana abna'un mithluhu yaya kake shigo da dan kake shigowa da wannan dan yaro tare da mu kuma muna da yaya kamar sa وقال سيدي إنه ممن قد alimtu. ya ce shi Abdullahi dan Abbas yana daga cikin waɗanda kuka san kuka san al'amarin ba irin yara ne marasa kunya marasa mutunci wanda ba abu ba koya musu ilimi ba koya musu ladabi ba a'a Abdullahi dan Abbas aka ce bi man nilta hadha al ya ayyuha al-gulam yace bi qalbi bi bi lisanin sa'ul wa qalbin aqul mamaki suka yi suka wannan dan yaro yaya aka yi tara wannan din ilimi yace da harfi ne yawan tambaya sa'annan da zuciya ne ne hankaltar abin da aka faɗa shine ya bauta da wata addu'a manzo Allah yake Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu tawila manzo Allah ke Allah ka sanar da shi ilimin addini kuma ka sanar da shi ilimin tafsiri manzo Allah ya masa addu'a to ne kuma zaka tafi Abdullahi ibn Abbas sai alheri ko jin sai na wai yana cikin wannan ka sani amma ba ku yadda ba zan gwada ku za a yi gwaji عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان فهكا بني عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان فهكا بني sai amma za a fada a gari قال sai sai na sai ce mai riwaya ce fada'ahum zata a wada'ani ma'ahum abdullahi da abbas yake to wata rana sai sai na ya kira dattawa manya manyan sahabbai sai kira abdullahi da abbas dan yaro kankani za a yi jarrabawa a a gani shin abdullahi da abbas ya ya isa shiga cikin wannan taro ko ko a'a da banza ne sai na umar yake tawo Kala wa maru isu huda ani yau ma irin illa yuri yahu minni ya ce ina tsammanin abin da ya ya kira ni rannan don ya nuna musu matsayina. Fa kala sai sa yadda Umar ya ce ma ta kuluna ya ku manyan malamai ya ku shehunan sahaba me kuke fadar cewa iza a nasurullahi wal fasu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا me kuke fada a cikin wannan iza za ku ji ma ka falo min zaman hafidu li shartihi mansub al mahall li jawabihi ai iza ja anasrullahi ai waqta maji nasrullahi fal yakun tasdiri هذا معنى إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض بشرطه منصوب المحل بجواده كيف سيدنا عمر يقول كولي كوكي فداغ مدى ونن سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا sai tambaye su jarrabawa kina kai ko فقال بعضهم sai wa'yansu cikin su suka ce umirna an nahmada Allah wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina sai suka ce ayi abin da aka faɗa muna in aka yi muna budi aka ba mu nasara mu ambaci Allah mu nemi gafara wa qala ba'dhum la nadri wa suka mu dai ba mu da nacewa a ciki wa lam yaqul ba'dhum shay'a wa an kuma suka yi tsik ba suke komai ba aka suka shi nawa kenan wani ka ce ai ayan nan abin take faɗa Allah yana umurtar mu ne in aka bamu nasara aka samu ɗaukaka da buɗi mu gode ma Allah mu yabi Allah mu nemi istighfari wani ka mu dai da nacewa wa suka yi suka kama bakin su فقال لي سي عبد الله سي سيدنا عمر يجي وي وي وري wannan dan yaro Abdullahi da Abbas فقال يا ابن عباس أكذاك تقول

ai babban magana ce wannan aya tana nuna cewa ai manzo Allah ya kusa tafiya menene aikin manzo Allah me yazo yi ya zo ya yi da sako ya da addini to al'amari ya cika bukata ta biya ne zai sarrafa duniya yi yace abin da ni na fahimta ke wannan surar tana nuna cewa makoki ne fa alama ce ta cewa manzo Allah zai bar duniya idza jaa nasrullahi wal fathu fathu makkah fa zaka alamatu ajalika yace eh Abdullahi da Abbas yace abinda na fahimta shine ai in nasara ta zo da buɗin Makka to wannan shine ajalinka daga wannan lokacin duniya ba za ka saura duniya ba tunda buka ai aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine isar da sako ya zo ya isar da sako ai jihadi an zauna Makka an koma Madina har aka zo aka buɗe Makka to me kuma ya saura manzon Allah a duniya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ma'ana ajalin ya kusa ka yawaita istighfari da tahmidi إنه كان توابا قال عمر كيف إن عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم يسي أبن عبد الله دان عباس يفدا إنني ما رأينا كينا yanzu abdullahi dan abbas ya kwaci kansa ko bai zama irin yaran da ba su yi karatu ba kenan ko ba a karantar da su ba aka yaudare su sa'annan ba a koya musu ladabi ba yadda za su rayu da mutane aka koya musu shakenci da iskanci da rashin girma mutane to sai abubuwa bai suka hannu shi kenan ba yadda za a yi sa'annan karshe da zuwa na ma rawanin shakenci a ce kai da sai tsane ni ina malami yake na shi shi kenan kowa ya zama malami ba abin da zai hana barna ta yaɗu a abin wallahi tallahi ku bar mutane ku bar yara su je su yi karatu su fahimci karatu za su zo dukkan jeji za a wasa قال حدثنا سعيد بن شرهبيل قال حدثنا الليث عن المقبوري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه yake an karbo daga Abu Suraihin al shi ya faɗa ma Amr dan Sa'id wa huwa yab'athu al-buqusa ila Makka zai yana aike zuwa Makka tawaga jama'a izalli ayyuhal amir ayyuhal amir yace ya kai wannan sarki ko shugaba ka bani izini uhaddithuka uhaddithuka in baka labari qawlan kama da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in faɗa maka wani abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al min yawmil fath ranan da aka bude makka sami'atu uznaya yace kunnayena yana guda biyu suka ji ba waiwai bane wa wa'ahu qalbi zuciyata ta kiyaye wannan abin da manzo Allah ya fada wa absaratu aynaya idanuna guda biyu suna kallon manzon Allah lokacin da yake fada me kuma ya saura yana kallo yana ji yana gani kuma zuciyarsa na dauka ma'ana rifkefur ko na dauka abin da ake faɗa hina takallama bihi yace ya lokacin da manzon Allah ya faɗi abin me manzon Allah ya faɗa kala yace innahu hamidallaha wa asna alaihi thumma qala yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gode Allah ya yabi Allah sa'annan yace amma ba'du inna makkata harramaha Allah lallai makka Allah ne ya haramta da ita ba a yaki ba a barna a ciki walam yuharrimha an-nas ba mutane ne suka bata suka bata wannan daukaka da hurmi ba da alfarma ba la yahillu limri'in manzo Allah ce bai halatta ga kowane irin mutum ba yu'minu billahi wal yawmil akhir da yake da ya bada gaskiya da Allah da ranar lafiya an ya sika biha hadama ya je zubar da jini a makka da gangan ba wala ya bi biha shajara kada ya kuma ya sassare bishiyoyin makka kada ya sassare kada kuma ya cire to sai malamai suka ce wani irin ciyayi ne da bishiyoyi aka ce kar a cire sai suka ce waɗanda suka tsiro da kansu ba za a cire ba amma waɗanda mutane ke shukawa za su iya cirewa ko ko a'a waɗanda suka tsiro da tsiro da kansu amma sun bushe ba ɗayi bane wannan ba za a wannan babu laifi za a cire فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها in wani ya ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga Makka ya ce ku kashe Ibnu Qatl ku kashe wani da wani ko da an su a karkashin kaba. in wani ya faɗi haka faqulu lahu manzon Allah ce duk wanda ya raba da wannan ya faɗi haka ku ce mashi inna Allah inna wa ismu hakim Allah jumlatu azina li rasulih bi mahal rabbil khabar illa Allah maɗaukacin sarki shine ya ba manzansa izini to ku kuma fa ولم يعزم لكم بباق إذن با وإنما أذن, أذن لي فيها ساعة من نهار أي نيما أنبار إذني ولوكتي أي نتايا وقد عادت حرمتها اليوم يسي الفرم مكة تاساك داو ويوم ka hurmatiha bil amsi kamar yadda alfarmarta ta da daɗin wal yuballigh ash-shahid al wanda ya halarci wannan darasi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki sako ya je isar ma wanda bai halarci makaranta ba fa qila li abi sai aka ce ma abi shurayh ma laka amru me amru ne yace maka qala qala ana a'lamu bi zalika minka yace aini na fi ka sanin haka ya aba Raihin. ya abu shuraik innal harama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal harama lalle harami la yu'idu ba zai kare mai sabon Allah ba harami duk wanda ya sabi Allah ya gudu ya shiga harami don alfarman harami firo shi za a yi ba koyi shi za a yi ba ya je sato kudin mutane ne ya je zubar da jini ne ya je barna ne ba za a koye shi gida ko zawuya ko masallaci ko menene a'a fitowa da shi za a yi ko da cikin harami ne in ba haka ba wallahi an saba ma shari'ar Allah duk wanda ya je shine yace wala farran bidan haka wanda ya zubar da jini ya gudu ya shiga cikin harami a ce kiro da kiro da shi fitowa da shi zai wala farran bi yace haka wanda ya gudu da fata hakkin fata a hannu akansa dukkan malamai suka ce wala farran bi kharbatin ai as fata ma'ana in mutum yayi fata ya faci kudi ya zo ba boye za a yi ba sai a ce ka je ka ba su kudin su in babu sai a je a san yadda za a yi amma a je sai a koye shi ya cuci mutane ya sato dukiya an farfasa ne an raba ne an cile ai menene da menene sa'an nan aka zo ana neman shi ku boye ka boye shi a gida ko cikin harami ai bai kamata coci da masallaci da gidan malamai da ke shehunai ya zama mafakan barayi ba bai kamata ya zama mafakan manyan masu laifuka ba ko da cikin harami ne aka ce a cire a duniya kenan aka ɗauke shi ka ba baka da yadda za ka yi lafiya ina za ka yi lahira ina za ka koye shi Allah ya ce yawma tubla sara'iru fama lahu min quwwatin wala haka Allah ya ce yawma tubla sara'iru fama lahu min quwwatin wala kai ka ce akwai ina za ka koye sa'an Allah ya ce was sama'i zatir rajm wal arzi ardi zati sad'i innahu laqawlun wa ma huwa bil hasb إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم كيدا حتى الله مدى رسول بعد ذا من ذاك صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لعن الله من آوى مهدفا Allah ya la'anci wanda ya bid'a Allah ya la'anci wanda ya canza alamomin kasashe ko makocin ka gaje ka sake fuskarin ka shiga da wurinka kuma Allah mu zalla ce Allah ya la'anci man awa muhlika wanda ya tattara wanda ya gudu da laifi ko zunubi ko tsada ko menene Allah ya la'anci to me za ka faɗa kai san zuciya ba inda za ta kai son zuciya ba inda za ka kai mutum wallahi tallahi in kana da yadda za ka yi ka yi dabara ka yi ƙarya ranar lahira ba inda za ka boye mutum dan Allah ce yau mutum bulasa halitta duk baki ɗaya sai Allah ya ce sai mala'iku su yi sahu bakwai sana ke ya ma'asharar jinni wal insi in kana da wanda zai koye ka kaje kuje ne in istafatum an tanfuru min aqtari samawati da ardi fanfuru la tanfuruna illa bi sultani yau Allah Allah cewa yau tubla sara'il ra ina mana yauma tubla sara'il ine zai koyi ba abin da zai koyi ranar tashin kiyama yasa duk manyan malamai roƙon Allah suke yi Allah ya rufa asiri ranar lafira Allah kada ka tona asirin mu Allah kada ka kunya mu ranar lafira amma mutane sun ce da kunyan duniya ga da kunyan lahira wallahi ka je lahira sai kai kuka da idanunka haka Allah ya ce yawma tubla sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir duk wanda yake akwai kuwa wala nasir ƙarya yayi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة يتي منزل الله يا فدا أمك عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ألا ده منزلسا سن حنا ألا يا حنا سيد الجيا منزل ألا يا حنا سيد الجيا babu muqamin nabi sallallahu alaihi wasallama bi makkah zaman al-fath yace manzo allah sallallahu alaihi wasallama kwana nawa yayi a makka ran da aka bude makka kwana daya kwana biyu kwana uku yayi yaya akai kasar yayi ko cika ka sallah yayi قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وحول السند قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال يتي أنكر بودة أنس الله كان مسجد أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة يتي من زونا تارد من زون الله قوانا قوم أمك منا سنة الكسر قوانا قوم عشرة turu salata suna kasar sai malamai suka ce duk sa'an da kaje bukatar ka bata biya ba a ce gobe ka dawo ka je office a ce ka dawo da zai kai kwana goma suka ce sai kai ta kasaru za mu zo mu ga wata riwayan kwana goma sha tara زامو كما ذهبين عبد الله بن عباس قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي عن كربود عبد الله بن عباس الله يكرم سيدنا اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna makka kwana goma sha tara yana sallah raka'a biyu قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال في عن كبر عبد الله بن عباس الله يكرمه اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في منزولا تارد منزولا الله صلى الله عليه وسلم او تتفيا تسع عشرة نقصر الصلاة وانا قوم شاترة منا صلى القصر وقال ابن عباس اي عبد الله بن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة فإذا زدنا أتممنا عبد الله بن عباس يتي ما تكن زما بذات بزي شيء وانا قوم شاترة با يتي كسر زامي إن منكار اي kan goma sha tara ɗin yake sai mu cika sallah menene hujja yake manzo Allah da na fara goma sha tara yana kasar waye zai ce a'a to sai malamai suka ce matukan bukatar ka bata ba kai yanke zaka zauna kwana goma sha tara bane ko ashirin ka je bukatar ka Kaduna ko irin ne a yau ka dawo ka je sai aka tsayar da kai ni ofis aka ce ka zo gobe ko ka je nan kana kan da bukatar ka zama za ka dawo suka ce ko kwana goma sha tara za ka yi zai kai zai kara kasar wani suka ce ko da wata uku za yi akan wannan hali kasar za ka yi wani malami ce ko shekara goma za ta yi kasar wani babban malami ke ta ke dini ilali wani babban malami ne yaro a ke mazhabinsa lokacin da muka je jami'ar islamiyya karatu a cikin a mazhabinsa dukkan mu kasar ke kanmu har mu dawo ko shekara goma za ta yi <laughs> babu ce wani ba amma zance mafi inganci malamai suka ce in ka je da niyyar ka zauna kwana uku zai suka fita wani suka ce sai kwana goma ka yanda kamar da wannan riwaya wani suka ce kwana goma sha tara inda niyyar ka zauna har haka sai ka fita amma in ba da niyyar zama ka kai ba bukatar ka za ka biya yau أخبرني عبد الله بن سلمة ابن سعير وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح يتي ولن عبد الله بن سلمة بن سعير يا باني لاباري bai kawo labarin ba sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi huskarsa da kansa ranan da aka bude maka mahallu shahid kenan yau ba fate makka wani yaro ne zo aka ce yana shekara shekaru hudu ne ko biyar manzon Allah ya rasu sallallahu ya bar duniya amma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana tausaya ma yara yana barkwanci yana tausaya ma yana kyautata ma yara ya kama shi shafi kansa ya shafi huskansa bai samu albarka ba قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سنين عن عن سنين ابي جميله قال اخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال وزعم ابو جميله انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح محل الشاهد فيه وخرج معه عام الفتح قال حدثنا سليمان بن عرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال قال لي أبو قلابة يتي أبو قلابة يبال الأبار يتي ألا تلقاه فتسأله ba za ka hadu da shi ka tambaye shi ba qala falaqituhu fasaltu fa qala kunna bima'in mamarrin nasi mun kasance a wurin gudwarin ruwa eh, inda mutane ke shigewa wa kana yamurru bina ar-rukbanu fa nas'aluhum ma lin nasi malin nasi ma hadha ar-rajulu sai mutane suna wucewa sai mu tambaye su me ya tambaye su me ya faru ne wa mutane me ya faru ne ina labarin wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne fa yaquluna sai su yaz'umu anna Allah arsalahu aw ha ilayhi aw uhiya ilayhi aw Allah ilayhi yana riya cewa Allah ya aiko shi Allah yana masa wahayi duk kaza yana cewa Allah ya masa wahayi kaza kaza fa kuntu ahbalu zalika al yace sai ina lura la'akari ina kiyaye abubuwan da ake fada wa ka annama yugharra fi sadri ka ce ana mannawa a cikin zuciya ana makalawa ta ce ana fada ina ina fahimta وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح أي لو كتن كبير العرب دك هو في سوريا سنة جيران شكرا جزاه مكة هو إذا بين مسلمين فيقولون اتركوه sai su rinka cewa ku kyale shi da mutanensa in annabin gaskiya ne zai samu nasara a kansu in kuma ba annabin gaskiya bane za su samu nasara a kansu utrukuhu wa qaumahu fa innahu in zahara alaihim wa huwa nabiyyun sadiq in ya samu daukaka a kansu annabi ne na gaskiya walamma kanat waqatu ahli al-fath yayin da aka zo shekaran bude makka badara kullu qaumin bi islamihim sai jama'a tawaga tawaga ko jama'a jama'a kabilu kabilu unguwanni kowa ya zai ce ga kabila ta ga hakimin mu ko mai unguwa ko daga ci ga shi mun nazo da jama'a ta mun kalli musulunci wayannan su kalli musulunci wayannan su kalli musulunci وكانت علي بر زي مستنى اتباعني اظهر من العشر مغرب ان شاء الله ما كنا بفا فرلا yana da riga yana da riga daya ko barbo ko kwartale da yake yafawa zai kusa yace in yayi sujjada sai kwai ana ganin bayansa wa kanat alayya burdatun kuntu idza sajadtu taqallafat anni in yayi sujjada a duk dama ba ifashe bane sai kwai sai ana ganin tsaraicinsa فقالت امرأة من الحي sai wata mace a cikin unguwan ta ce ala tugattu anna istaka qari'ikum ba za ku rufe mana bayan wannan makara makaranci alqur'anin naku ba ta ba su da rufe wata mace a cikin unguwa ma'ana in aka yi sujada wanda ke bayan suna ganin ne kenan sai ta ce ba za ku rufe masa al'aurarsa ba al-ist shine mazaunin mutum kenan ko za ka ce mazauni ya gane ko da haka fashtaru fakata uli kamisan da ta faɗi haka sai aka je aka sayo ma liman riga فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص yace bai taba murna ba kamar murnan da ya lokacin da ya samu wannan rinka to wannan hadisi shine dalilin imamar Shafi'i da Shafi'iyya da suka ce ba la ba a ce ba sharadi bane cikin limanci mutum ya zama ya balaga in ya girma kai shekara shida ko bakwai ko takwas ya kai sinu tamyiz zai yi limanci kuma sallah ta yi ba lallai sai tarawih ko nafila kadai ba da hujjar kenan wannan wanda suka kiya a su ne ai yaro in bai balaga ba duk sallan da zai yi menene hukunci ba shi ne na tula ko ba zai ci gaba yamma mai da limanci ba ko wannan matsalan ai mun tattauna su ko mun ga mai tula mu'azu ya ci gaba yi sallah yayi masu farilla da eh, sallah ko قال حدثني عبد الله بن مسلمة يسا دم لي لما لم يكي صاباني فا أبو بواني وانا أنا ده كذا وانا أنا ده كذا وانا أنا ده أما أبن ده يكي ينكي باب با وتا دبار با داما ده زي صاباني كين أبين ده ألا لما زوجه كذا أما فهم كم ما لم يأنا سامو جم وانا يا شابان با وانا يا شابان با يسا كذا كتب سماني كيوا دون كي مالكيا ني شافيا دون كسكوري كي أنا فيها دو كسكوري كي أنا بلا دو كسكوري كي كذا كذا أوكا دون كي شافيا ني مالكيا دون كسكوري كي صار مذابو دون كسكوري كي كذا كذا أوكا in kai hanabila ne kowa kuskure yake yi a'a dukkan su in kana son ka san darajar su ka karanta raf'ul malam anil a'immatil a'lam zaka ga darajar imamu malik zaka ga darajar imamu shafi zaka ga darajar imamu ahmad zaka ga darajar imamu abu hanifa saboda wanda ya faɗa in ya san darajar su inna ma ya'riful fadla zawu masu mutunci sun san masu mutunci ko قال حدثني عبد بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت أنا عائشة كان عتبة بن أبي وقاص أهل إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زم ابن وليدة زمعة وقال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أن أنه ابنه قال عبد, عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن وليدة ابن وليدة زمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بعتبة بن أبي وقاص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة ابن أبي وقاص قال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر من زعل الله صلى الله وانا حديث من كرن تاجياته قوم قوم جزا معنى سعب يا بينا سيدي من زعل الله ليه من تبدأ قائدة يتي الولد للفراش تا نمجن دي أورما تسكي وللعاهر alhajaru wanda ya zai zina da wannan matan hukunci eh, haji za a saidan masa ko bulala ko jifa in ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba a masa bulala shi yasa dan mutum yana da matarsa yan barayi eh, suka zo suka tilasta sa suka yi zina da ita kenan suna tafi an kama su ne a rufa abin da za a musu in ba kama su ba shikenan ba wani abin da ya shikenan kenan ta tafi ta tafi tana zama da yaya za a yi sai ta yi isibra'i sai ta yi menene ba da ne sai ta yi isibra'i ba in ka ce sai ta yi isibra'i in tana da ciki kuma tsoro sai maka eh ma ta mana babu wani kokanto ba ba fasiki ba shi da darajar da za a ce a masa kaza kaza in an sa masu ai musu abin da za a yi musu in kuma sun tafi tun da ba tsaro ba komai da komai ranar lahira yau masu bala sara'iru ba ma lahu min kuwatin wala nasir wata ku yau man turja'una fihi ila Allah kuma tuwafa kullu nafsin wa hum la yuzlamun قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان امراه سرقت في احد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان حديث ينا بينا من cewa matukan ba adalci akai ba duk kinin bibinka duk taurin kunninka duk ji kanka duk menene da take yi wallahi tallahi kanka kake cuta in ba adalci akai yi ba ba abin da zai sa a zauna lafiya shine wata mace ce a cikin madina sai ta je ta yi fata ta saci abin wa'yansu wayan ka ce ara ke ba ta bayarwa amma wannan ruwa ake sarka sai fata matan kuma ta shige a ce an je an yanke hannunta saboda wacce ce ruwa ne. ta isa komai duk abin da ake so ta isa da dangantaka da kyau da komai sai ta je ta yi fata ta yi fata eh da to in manzon Allah ko hukunci ya kai masa ba sani ba sabo ba sani ba sabo shi sa maza maza yadda za a yi aka wutar fi ghazwatil fatih a qaumuha ila usama bin zaid yastashi'unahu sai mutane suka tashi ko a makka ne ina kama ko makka sai mutane da maza maza suka tashi suka je suka ce usama kan zaid kai ne manzon Allah ya fito manzon Allah na sai shi farai yana mutunta shi dan Allah ka je ka nemo mana ceto wurin manzon Allah wannan matan kar a yake kar a yanke mata hannu abin abin kunya ne ya isa kunya qala urwatu falamma kallamahu usamatu fiha aka ce sai su je su tuntubi wani ya ce wane ne ai ba mai iya ma manzon Allah magana sai Usama su je su tuntubi wani ya ce wane mu sai Usama sai suka garzaya suka je wurin Usama ya Usama kai ne hibbun nabi kai ne manzon Allah ke son ka kai ne dan ne manzon Allah dan Allah ka je ka nemi ceto wannan matan kar a yanke hannunta da Usama ya tashi siriyan siriyan siriyan sai ya wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa magana talawwala wajhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da yayin manzo Allah shi na sai hukkan manzo Allah ta canza ran manzo Allah ya baki قال فقال سيما قال لك أتكلمني في حج من حدود الله أتكلمني في حج من حدود الله ka zo kana nema gazbanta da ni kana yin kuskus a cikin haddi cikin haddodin Allah na kana usamatu sai usamatu da kai dauki makarkata istaghfirni ya rasulullahi ya manzon Allah a neman min tuba wurin Allah falamma kana al da barante ko la asar ko azhar ko la asar ko magariba da shi قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا Allah ya tsawata أتشفأ في حد من في حد من حدود الله أو أن رواية تكلمني في حد من حدود الله وترواية أتشفأ في حد من حدود الله حد لا الله يا كذا neman كان ko سجوك كان نيمان أبدي in aka daina tsayar da haji to da aka daina tsayar da haji ai kowa samu kansa cikin wani hali to shine da da yamma sai manzon Allah ya hawo bari sai ya kutuba zai yi mutane jawabi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 in manzon Allah yake amma ba'du ka shaurara ka balarabe ma kansa yake yabo kansa yake wa qad alima al-hayy yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni qatibu sai manzon Allah ce amma ba'du bayan haka yana ma mutane jawabi إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا ترك فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحج أما بعد bayan haka abin da ya halakar da waɗanda suka gabace su abin da ya sa Allah ya halakar da su abin da ya saukan musu da masifu da bala'ai da rashin aminci da rashin zaman lafiya abin da ya sa barna ta yayyawa a ban kasa shine duk sa'an da ɗan gata ya yi ko ya yi sata sai ɓoye ba za a tsayar da miki haddi ba duk sa'an da wanda ake so ko musulunci yayi wanda ba a so ko musulunci yayi sai a ce kafirci ne wanda ake so ko kafirci yayi sai a ce musulunci abin da ya halakar da su in mai gata yayi sata yayi ba za a tsayar da miki haddi ba sai a kare shi sai a shigar da shi sai a ce ka ka ka ba ka ba. وإذا سرك فيهم الضعيف إما رجاتا فرجاليه يساتا تو كوي ليفي كوي تو كان ذا أسد حدي ذكر أكن سكي والذي نفس محمد بيده نارا سيدا فركن درم محمد في حنسا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده نارا سيدا sarkin da ran Muhammadu ke hannunsa da a ce Fatima ‘yar Muhammadu da zai yi ta yi sata, wallahi da an yanka hannun شين ما لم يستطيع وهذه من الأمثلة التي صح فيها أن لو حرف امتناء لامتناء وقد ذكر ابن ماجه an Muhammad bin Ruhi sami'tu al-Laysa manyan malamai masu ladabi wanda suka ce yace naji lai yana fada cewa yaqulu aqiba hadha hadith imamu dan ke ce duk wanda ya karanta wannan hadisi sai ce qad a'aaka Allah min an tafrika da manzo Allah ce law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'at yadaha sai ka ce ma sarqat sai ka ce qad a'aaka Allah min an tafrika ai Allah ya kare ta da sai sata wa kullu muslimin yanbaghi lahu an yaqula sa'annan kuma sai aka ce وخص صلى الله عليه وسلم ابنته بالذكر لأنها أعز آله عنده فأراد المبالغة في تثبيت إقامة الحج على كل مكلف وترك المحابات. إذا أبن ليسا يسألين أنا فاطمة أن أوتما أنا فاطمة إذا كي هو تتفي ثم ذا الله يتسلى إذا كي تفي أو كاكا إن يا لسلك كيف يبقى مثالي ba wai abin wai a'a yace lau أن فاطمة لو أرض امتناء لم تسرق فاطمة فلن تقطع يدها إلى الأبد إنما مثال لما من الله يكاو دل كسنكي وحدي سكين حدور الله والله إن أكي وأصادا حجي سيكون حدور الله أبن كفا الأمة جزا تحلتا tilas a حجي da hajjin الله ما Allah maɗaukacin إن با ba ku shekara kuna addu'a ana addu'a a fada a duk ake wallahi tallahi da za a tsayar da shari'a haddin shari'o'in Allah madaukakin sarki kowa ya dauka kanu ya dauki ayyukan Allah Allah zai da a sai yanda mutane ke faman jihadi yaki su tabbatar da kungiyancinsu da dukiyarsu da karfinsu a yi fada a zauna da sun yi ɗaya bisa goma na wannan cewa a tsaye da shari'a arewa wallahi ko aljani ne shugaban kasar Najeriya zai iya ba zai iya hana a tsaye da shari'ar Allah a kasar arewa. Dan ba lalle ne ya shafi kafirai ba amma waɗanda za a ce su za su tsaye da shari'ar wane ne ya taba yaki a tabbatar da shari'ar Allah. Yadda kowa ke yakin tabbatar da kungiyancinsa kungiyarsa ba shi zaune ba shi tsaye a yi fada a yi tashin hankali da a ce sun yi radin haka na cewa lallai sai an tabbatar da shari'ar Allah wallahi da ta shari'a ta kasa amma waye da kowa abin da yake gaban su shi sa ita ce shari'ar Allah ita ce addinin Allah ita ce in ka taba ta ka haraka, ita ce in ka bi ta komai fasikanci da kai ne amma shari'ar Allah ba wanda ya damu da ita wallahi ba jirgin sama za a je shi a aje maka kuwa ka je ka kwana ɗakin ba matukan ba ka tsayar da shari'ar Allah a zuciyarka a gidanka Allah ba ruwan shi da kai haka aka tambayi manzo Allah ana haliku wa fina salihuna za mu halaka akwai kuma bayan Allah kwarai a cikin mu aka ce eh, idza kasura al-khabar in barna kai yawa sai su zo manyan mutanen kirki ma suna addu'a Allah baya yace law anna fatima binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama سرقت لقطعت يدها ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المراه فقطعت يدها فنجي اجي ايتها النساء شرع الله يتشي سما ده كوا فحصلت توبتها ta ce ya manzo Allah hal min tawbati wata tuba alheri ta tuba manzo Allah ce ta tuba tuban da ba ta da kamar yau aka haife ta وتزوجت sai ta je ta auri wani mutum ya aure ta qalat aisha sai na aisha ta ce fa kanat ta'ti ba'da zalika fa arfa'u hajataha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma ta kan wurin manzon Allah wurin na Aisha na na Aisha ce mata kike wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa manzon Allah duk inda kake manzon Allah ya fi ka tausayi ya fi ka jin tausayi don Allah ya yabe shi da haka yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa fi qira'at ali ibn abi talib min anfusikum harithun alayhi ma anikum azizun alayhi ma anikum harithun alaykum bil mu'minina raufur haka Allah ina mana bil mu'minina raufur rahim me tausayi ne me matukan jin kai ne A kan mu'minai amma ga shi da mu'mina sai sata da darajarta da kyauta da daukakarta a cikin makka in kace wacce yau manzo Allah ta aje a yanke hannu in ba haka ba wallahi tallahi zaman lafiya babu har abada ba wanda zai kwanta gidansa hankalin shi kwance ba wanda zai shiga cikin iyalansa hankalin kwance ba shakkiyancin da ba za a yi ba a cikin duniya saboda mai abanka كفا سبو دمي ظهر الفساد في البر والبحر ذلك الله إيه؟ بما كسبت ايدي الناس في الله ليذيقهم بعض الذي عمل بعض الذي عمل لطفوا النفع ويكوكوا داو ظهر الفساد في البر والبحر سبو ba a tsayar da shari'ar Allah ba a tsayar da hukuncin Allah addinin Allah ya zama sai a gida sai a masallaci ba abin da ya damu ya ta gaban mutane sai kungiyanci yau dan Allah da ake kungiyan kungiyanci kungiyanci ba shi da ma illa sai wannan bai isa illa ba dan Allah duk shugaban kungiya yanda yake sadaukar da rayuwarsa da ci da rai da lafiya yana yaki yana jihadi tabbatar da wannan kungiya dan Allah da ya sarrafa da wannan majhudi cikin sai an tabbatar da shari'ar Allah ne zai hana a tabbatar da shari'ar Allah ashe ba su damu ba kenan ko shari'ar Allah bai damu bai damu su kenan ko قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال حدثني مجاشع قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم باخيه بعد الفتح فقلت يا رسول الله yace an karbo daga mujaki yace na zo da ɗan uwana wurin a Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an bude makka sai na ce ji itu ka bihi bi bayi abu sai ce manzo Allah na kawo dan uwana ne kai mubaya'a da shi alal hijrati akan hijira kala sai manzo Allah ce zahaba ahlul hijrati bima fiha ai wanda Allah ya azurta su da darajar hijira sun tafi da darajar da ke ciki yanzu hijira ta kare dama kana gudu ne daga makka ka je madina dan addinin ka ya tsira amma yanzu an bude makka makka ita ma ta zamo kasan musulunci to ina kuma za ka gudu daga makka ka je madina فقلت على اي شيء تبايعه sai ce to akan me za ka yi mubaya'a da dan uwana gashi ya tace hijira kuma yanzu babu kala sai manzo Allah ce ubayihu ala al-islam wal iman wal jihad zai mubaya'a da shi akan musulunci da imani da jihadi falaqitu ma'abadan ba'd yace sai na hadu da ma'abad bayan wannan hikaya wa kana akbaruhuma ya girmi ya fi girma fa sa'altuhu sai na tambaye shi qala sadaka mujahid yace abin da ya faɗa maka gaskiya yayi قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان النهدي عن مجاهد بن مسعود ان تركت بابي معبد يتي لا تفد ابي معبد الى النبي صلى الله عليه وسلم زوا ورمى الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجره بين مبايعه akan hijira قال يا كما قال شيء ما بات الهجرة لأهلها أي هجرة تاتو إلى متاننتا وإن الله يأذر تاتو أن فضلا تلوك تياوتي أبايعه على الإسلام والجهاد أما زي مبايع آدتي أكم مسلمتي لين جهادي فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجانب قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قلت لابن عمر رضي الله عنهما من يتي لا فدا مع عبد الله بن عمر الله يجلسه إني أريد أن أهاجر إلى الشام إن أصم إن هجرة زوا قال يتي لا هجرة أي باب هجرة ولكن جهاد sai dai jihadi ne abin da ya saura a yi jihadi a yaka da addinin Allah a tabbatar da shari'ar Allah a doron kasa ban tsalik yace kaje fa a'rid na kaje ka je ka bijiro da kanka fa in sai shay'an in ka samu daman yin jihadi a wurin jihadi kana da iko yin jihadi da lafiya da makamai kaje yi jihadi wa illa raja'ata in babu hali sai ka dawo وقال النضر أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت مجاهدا قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أي سواي لا هجرة اليوم أي دقا يوم باب هجرة أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكو أي باب هجرة باين من الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عن عبدة ابن أبي لبابة عن مجاهد الجبري المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ابن عبد الله بن عمر الله كان متدعي يا كسنسينا فدرتي لا هجرة بعد الفتح أي باب هجرة بايم مكة haka malamai suka tashi mutanen Yaman suka je wurin Imam Muhammad bin Ali Shaukani suka ce muna son kai muna sharhin Bukhari sharhi da babu wani sharhi sama da shi sai ce ai la hijrata ba'da al-fath ai bayan fathul bari babu wani sharhi da zai Bukhari Allahu akbar da yanzu ne kusan duniya ya yawa ko ba ka iya ka je ka ce barka gwada da ka samu jama'a ko sai ka je ka fada fakan ko قال حدثنا اسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني حدثني الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال يتي ان كربو daga عطاء يتي زرت عائشه مع عبيد بن عمير يتي من زيارتنا انا عائشه tare da wannan mutumin عبيد بن عمير فسالها عن الهجره sai ya tambaye ta dangane da hijira فقالت sai ta ce la hijrata al yawma ai babu hijira yanzu yau kana almu'minu yafirru ahaduhum bi dinihi mu'mini ya kasance yana gudu da addininsa ne kada a fitine shi sai je inda yaga yana da zai samu damar bautawa Allah ila Allah wa rasulihi makafata an an yuftana ai mutane suna gudu da addinin su ne su je wurin Allah da manzansa saboda kada a fitine su cikin addininsu, su yau ma amma yau Bakat azhara Allah al Allah ya ɗaukaka addinin musulunci fal mu'minu sai ta ce mu'mini mubtada kenan ya'budu jumla khabar al-mubtada kenan sha'a inda ya ga dama walakin sai dai abin da ya saura jihadu wa sai jihadi da niyyar yin jihadin ko niyyar yin hijira in niyyarka ta zama da gaskiya sai Allah ya baka lada sakamakon niyyarka قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح يسي من الله صلى الله عليه وسلم يا سياران دعك مكة فقال سيتي إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض Allah maɗaukakin sarki shi ya ba maka alfarma shi ya haramta maka ran da ya halitta sama da ƙasa. ma'ana alfarman maka turan da aka halitta sama da kasa sa'annan Allah ya je bayyana shi akan harshen Annabi Ibrahima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane فهي حرام بحرام الله الى يوم القيامه هذا منظور الله يفعل هر انا da ka sa maka tana da alfarmarta lam tahilla li ahadin qabli bata halatta ma wani mahaluki ba baki daya gabanin manzon Allah tun da aka yi duniya wala tahillu li ahadin ba'di ba za ta halatta ma wani mahaluki ba kuma bayan manzon Allah har annabi ولم تهلل لي الا ساعه من الدهر من ذا الله ce shi ma ni ma wani lokaci ne Allah ya halatta ne, sannan kuma aka maida alfarmanta la yunaffaru sayduha ba za a kore a bar farautarsa ba wala yu'dadu shawquha ba za a sassare bishiyar sa ko itatuwa ko ciyayin ta ba wala yuqtala halaha halaha ba za a sassare ba a ciccire ciyayin ba wala tahillu luqtatuha illa li murshid bai halarta mutum ka tsinci wani abu a makka ka dauka ba sai dai in zaka kai filin cibiya da sanarwa amma ka dauka ka mallaka haramun ne bai halatta ba fa qala al-abbas sai sayyidina al-abbas ibn abdul muttalib yace illa al-izra ya rasulullahi manzo Allah na fafara bai halatta a ce a sassare bishiyoyin ba bai halatta a zazzare su a cire ba sai abbas yayi tunani akwai ganyen tsibiri eh, tsauri suna amfani da shi magina na amfani da shi ah, makera na amfani da shi sai maza maza ce ya manzon Allah sai dai wannan ganyayen saurayi ne sai illa al-inqira ya rasulullah fa innahu la budda minhu lil khayr wal buyut yace wannan abin lallai ne magina da mamaki rana amfani suna bukatar su matuka kasa kasa sai manzon Allah ya shuru ثم قال الا الاغفر فانه حلال sai manzo Allah ce an togace muku wannan tsaure din sai shi za iya in ka za ya amfani da wa an ibn jurayd an karbo daga ibnu jurayj قال أخبرني عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكا زوا أكا جاي أكا كاو فتح مكة دا أشي لو كتي زي الوتا مكرن تزاري كما الله كديك في زاري المعاد فوق حرا والله تالله إن كان هذا رموتي إلمي ذاك إلى داما ذيك أفضل يكون هذا هواي والله تالله manya-manyan waliyan Allah manya-manyan wanda suka kare manzon Allah rayuwarsu duk ne menene dangaci manzon Allah shi suke so Allahu tallahi wa ake da gangan kuma duk mai sai sai karanta da za ka karanta tafi ga zuwa rasul magazi duk abin da daga sai ka ga mamaki da za mu karanta wannan ga zuwa fati za mu ga mamakai abin da ibn al-qayyim ya kawo dai imam al-bukhari yana tsallakewa ne ai ko ai lokaci ne ai dan a cikin fatu makka ya kawo yake da manzon Allah ya yi tawafi sai yazo ya je tsaya Abbas na rikida sai yake la ilaha illallah wahdahu la sharika la sadaqa wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu ala sai manzon Allah ya jawabi yake ku shaurara كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين da wani abin da aka kulla na riba ne na wani jini ne na jahiliya duk wani abin da yake wannan yana tsufa zuciyar ku manzo Allah ce na take karkashin kafafuwa na wa'annan guda ma'ana an kawo sabon doka duk wa'annan abubuwa da suka shige lokacin jahiliya an kawo da su sai abu biyu kadai illa illa sadaratul bait wa tiqayatul hajj wa masu kare daki Saba da masu kare bi'ir zamzam Sune Usman bin Talha da Sayyidina Al-Abbas Sune wannan sana'ar su ala sai masu Allah ya ku taurara wa qatlul khata'i shibhul amdi wanda ya kashe mutum akwai da gangan akwai ganganci akwai kuskure akwai sibhul hamd wanda yake ba ganganci bane amma yayi kama da ganganci shine ganganci ka dauki takobi ka sare mutum ganganci ne sibhul amdi ka dauki bulala ko sanda ka dauki mutum har ya mutu ya zama sibhul amdi. shine manzo Allah yake wanda ya kashe mutum ta irin wannan hanya as-sauti wal asa fasihi diyatul mudiyya mughallaza mi'atun min al ibil za karbi diyya mughallaza a kausa a kaura kuma eh rakuma arba'un minha fi butuniha auladuha rakun ma dari guda arba'in masu tsohon saboda ya yi ne kazzaba ya ma'ashara quraish manzo Allah ce ya ku taron quraishawa inna Allah Allah madaukakin sarki kad azhaba ankum nahwatal jahiliya wa fi riwayatin ubdiyatil jahiliya Allah maɗaukacin sarki ya hana alfakari da maguzanci وتعظمها بالآباء جديد كي متي يسي ني واني أو ني ني واني أو واني موني موني موني وزال الله تجد جاهلية ne. Allah ya hana wannan. Saboda me sai manzo Allah ce annasu min adama dukkan mutane daga ina suka fito annabi adam wa adam min turab annabi adam da kasa aka yi su me zaka daga kanka ko kai ne wane ne dan wane ne karshen ka zaka suke zuwa wa annabi adam annabi adam daga ina ka yi aka manzo Allah yake annasu min adama duk dan adam daga annabi adam ya fito wa adamu min turabi ma'ana kai ma daga tafarki min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum daratan ukhra ثم تلا هذه الآية يا أيها الناس يا كوبتاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى موت ألا مدعو كثير تركي منهل السيف من ذكر وأنثى daga mutum namiji da mace annabi adamu da na hawa'u da mahaifinka da mahaifiyarka وجعلناكم شعوبا شعوبا وقبائل muka sanya kuka zamo kabilu kabilu waɗannan sune bangare kabilun kaza mutanen Kano mutanen Kaduna mutanen Ghana mutanen Najeriya ba wai dan kuyi yi alfakari ba yace li ta'arafu saboda wannan kowa ya san dan uwansa kowa ya san sai Allah ya kawo ka'ida yace inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah inna Allah alimun khabir Allah madaukakin sarki masani ne kuma yana da labarin duk abin da ke kai kawo ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa ma tarawna anni fa'ilun bikum me kuke ganin nan? yi ko ka kore ni maka kuka wahal da ni kuka sa na fita makka ka san haihuwa ta ba ganda zamin da muku ba gashi Allah ya saka ku hannuna yau na ce dukkan ku a yanka ku ba wanda zai na yau na ce duk a ba abin da me kuke tsammanin wani irin sakamako zan yi muku hmm. banda manzo Allah ya al'afu inda al-maqdira hmm. banda manzo Allah ba makhluqin da zai yi duk inda kai da imani wallahi sai ka gaba sai dai kai koyi da manzo Allah amma manzo Allah abinda duk dan adam wani abin da suka ce abin da yake samun manzan Allah a zauna lafiya wallahi da za a saukan marana sai rana ta yi duk manzan Allah ya haɗe a kwana lafiya da za mu karanta wannan littafi za ku yi mamaki wallahi wallahi an ga mu da kai bara mace ta zo ta sa yahuda suka zo suka sa ma manzo Allah guba a cikin nama manzo Allah zai ci wata riwaya naman ta ce karkashi ne akwai guba a ciki akbar manzo Allah ya ajiye shi duk yahudawa a taro aka tattaro su suka zo ce me kuka yi ne kaza kaza kaza me kuka sa kin kaza kaza kaza kaza har sai da sun tafi gaskiya mun sa zuba ne me yasa kuka yi haka ai mun sa ne in kai annabi ne Allah zai nuna maka ko na zai fada maka in kuma kare ne kai shi nan ka mutu mutu matar da ta sa manzo Allah sai kai manzo Allah sai kai da haka dai aka bude maka manzo Allah ya tara sai wannan to sai al-ansar mutanen Madina su, ce to kasan sa da dai an kore shi ne shi yanzu ya zo an bude Makka hmm. hanya ba zai sauro ko Makka ba manzo Allah na sai kansa fa yana ta addu'a yana ta addu'a suna ta tattaunawa tsakanin da manzo Allah ya gama sai sai na guje fada da ke ai ba abinda muka fada ba mu sai kaza kaza kaza sai manzo Allah ya hmm. dariya ya dariya ya ai kaza kaza kaza me hmm. kada ku ji shakka rayuwa cikin madina za a yi kuma har madina haka dukkan su baki daya sai sun je sun kukula abu sai manzo Allah ce me kuka faɗa ne sai ce ai ba abinda muka faɗa wani mutumin maka kenan mushriki ai kaza za suna kullawa manzo Allah sai gama sai ce me kuka faɗa ne sai ce ai ba abin da muka faɗa muna ambaton Allah ne yi. sai manzo Allah ce ai kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza sai ce gaskiya ne a lokacin da muka faɗa ba wani mahaluki dan dai kai annabi ne ashhadu an la ilaha illallah Allahu akbar kira ke manzo Allah na da gaggawa ne sai manzo Allah ya tara su ya ce me kuke tsammanin zan aikata muku قالوا قلت في خيرا الخير الخير akul karim wa ibn akhin karim dan uwa ne karan dan dan uwa ne karan sai manzo Allah ce kala sai manzo Allah ce fa inni aqulu lakum kama qala yusuf li ikhwatihi la takriba alaykum al-yawma yaghfiru Allah lakum duk takkecin da kuka yi kuka gallaza kuka fitar da mu makka kuka yi kaza kaza ku an yafe mu fa فأنتم الطلقاء ranar ba wajen samu talakawa ba izhabu ku tafi antum tulaka ku talakawa ne mana ku tafi an kace shine suka samu talakawa ko kuma jalasa fil masjid sai manzo Allah ya je ya zauna a cikin masallaci fa qama ilayhi ali radiyallahu anhu wa miftahu ka'bata fi yadihi fa qala sai manzo Allah ya je zauna a masallaci sayyidina ali da sayyidina abbas menene aikin su a cikin makka shayarwa kisa gada su Usman dan Talha kuma fa makudin Ka'aba to da Sayyidina Ali ya ga dama ta samu manzo Allah na zaune ga shi Allah ya ba su daukaka mukullin na hannunsa sai ce ya Rasulullahi ijma' lana al-ijabata ma'a siqaya sallallahu alaihi yake sallallahu alaihi ya manzo Allah ka hada mana mana tare da shayarwa mu zama muke kare kaba mana mukullin kaba na hannunmu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زال صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة فدعي له إلى عثمان بن طلحة يعني من زال لنا كرم فقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم اليوم يوم بر ووفاء إذا قام كلك يورانا نجاتاني بتك الكوالي الله أكبر ne cikon bayanin da suka zo karshe da suka nema a basu sai aka manzo Allah ke ku ɗaukar ku ba Usman da Talha ya Bilal ka hau sama kai kiran sallah wa ne Bilal ya hau ka bai kiran sallah da ya hau ya fara kiran sallah manya manyan Qurayshawa da tawon kawai sai suka ce Allah ya rufa mu wani asiri ya mutu bai kirki wannan zamani na kaskanci ba وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يسأل فيؤذن على الكعبة وابو سفيان بن حرب وعتاب بن اسيد والهارب بن هشام واشراف قريش جلوس لبناء الكعبه فقال عتاب da Bilal ya fara kira sallah sai Attab ko ita bai ce laqad akrama Allah Usaidan Allah ya kuna sami'a hadha fa yasma'u minhu ma yaqulu yace ai Allah ya girmama Allah ya rufa masa eh, hatta eh, usaid usaid Allah ya rufa masa asiri Allah ya mutunta shi bai ji wannan abin da zai bakanta masa rai yadda mana har yanzu da sauran magudanci kenan to sa'annan su wa'annan Abu Sufyan yadda aka yi har ya zai musulunta al'amuran su al'amuran su duk masu tsaune babu littafin da za ka karanta ka samu cikakken bayani sai Zadul Ma'ad ina ma nan wannan suna me yake Zadul Ma'ad fi haji khairul ibad guzurin zadul azad guzurin al-ma'ad mai lahira makoma fi hadi khairul ibad ma'ana guzirin lahira yana cikin shiriyan biyayyen talikai manzon Allah ma'ana in kana neman guzirin lahira ba wurin wani mahaluki babu wani wanda zaka je ka samu guzirin lahira wurin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah daga wannan suna ya halatta a ce ma wannan mutum kafiri sallallahu alaihi wasallam lokaci ya ci Allah in kana so ka karanta in ka ga kulle in ka ga kulle shi ka bayyana kowa kada ka koyi amma kada karanta kada karanta wallahi cin amana cin amana ne ko to ga shi ga lokaci ya cika al'amurra sun matsayi mutane matsatsi yayi yawa kunci yayi yawa duk wani abu na alkhairi raguwa yake albarkar sa karewa take yi duk wani abu na sharri yawa yake yi duk ruwa da ake sha rijiya na nan sha, yanzu ruwa yayi karanci an ke sha rijiyar duk suna katewa ruwa yana karanci duk baki ɗaya Najeriya duk kasashe abinda ake roƙon Allah Allah madaukakin sarki muna roƙon ka dan girman zatin ka muna tawassuli da da imani da muka yi da kai da imani da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunar da muke yi da shi muke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yaye muna talauci Allah ka yaye muna wahala duk abin da zai fi karfi mu Allah ka in mana duk annoba da za ta zo ta za mu bayan Allah Allah ka yaye mana waɗanda ka rasa da su Allah ka ba ba su shahada Allah ka ba su ladan wannan wanda suka rasa na kuma Allah ka ba su hakuri Allah ma jina jiman man hadai wanda na bi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sirif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta